a yau ka isa ka kara kanka daga kallon su jama'a kun gane ka isa sai dai in ba za ka je kaso sabon gari ko to ko ta tudun wada ba za ka shiga gyalle su ba kenan da tudun duku tudun wadan ma sai dai in ba za ka fito titi ba sai dai mutum ya ce ba zai yi karatun boko ba ko sai dai ka ce ba za ka je asibiti ba to ya ka iya kuma na rantse da allah bari ku ji kun san shi dama laifi abu ne kamar shi'umi yadda ka san shi'umin abu haka yake yanzu an taɓa ɗauko malamai daga saudiya za su zo daura nan wani malami tun daga iyafod da zai sauka sai ga wani mata ne masu karɓar jikunkuna tun da ya duƙar da kai haka ya rinka tafiya aka je bakin motar da zai shiga ya laliba aka bude ya shiga hotel inda aka kai su za su zauna sai ya ga duk mata ne masu sabin mutane tun daga nan ya ce gida wallahi tallahi gida sam shi ba zai tsaya ba waɗannan musibu to bari ku ji shi'umcin laifuffuka yanzu kun ga abin da laifi ne a musulunci amma mu kasancewa duk rayuwarmu ma ciki yake yanzu mu ma baya kallon laifi ne wallahi tallahi yanzu a saudiya akwai bayan allan da wallahi sai ya shekara bai kalli mace ba sai dai matarsa ko yar uwarsa da ta halatta akwai kallo tsakanin shi da ba abin da ya dame shi yaushe wannan ba zai daga hannu rike Allah ba Allah ya ansa amma addu'a kake wani lokaci mace za ta wuce ta gabanka kana Allah kai mun kaza kuma kana saba mai a daidai lokacin to wallahi tallahi jama'ar musulmi duk irin waɗannan musibin al'umma ce take haɗuwa ta ƙiyarda da bayyanarsa a cikinta amma idan kowa ya ce ba ruwan shi to shi kenan idan musibar ta taso ba wanda take bari jama'a kun gane ba wanda musibar take bari Allah kyauta to Allah ya ce lallai waɗanda suke sanya ruwa alfasha a cikin masu imani lahum azabun alimun fi duniya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi tun daga nan duniya bare kuma a can lahira wallahu ya alamu wa antum la ta'lamu suratul nur aya ta 19 wa an abi musa al radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي أي ممرأة استأرت دمة تفيس تراري تشاف تراري أجكنتا thumma kharajat ala qaumin ta fita ta wuce ta wurin wasu mutane liyajidu rihaha dan su ji kanshin turaren da ta shafa a jikinta fahiya zaniyatu wannan mazinaciya ce matsayinta a wurin Allah matsayinta a wurin Allah in ji annabi mazinaciya matsayinta karuwa ko jiya na gaya mu in za ki ɗaura ƙur'ani a ka ke rantsi ke ba mazinaciya ba ce mu ba ruwanmu ƙur'anin nan da kika ɗaura a ka shi ya ce mai yadda da annabi ba kuma inda a cikin shi aka ce mai yadda da ki annabi ne al-asadiqul masduq shi ne wannan magana cewa mazinaciya ce fahiya zaniyatun idan kin ce aike ba kya kwanta wani ya kwanta a kanki ya sa zakarin shi a farjinki to rijistar ki dai tuni allah ya a cikin mazinata idan an tashi kiyama kuma layinsa zaki to mu mai ruwanmu sunanki mazinaciya annabi ne ya faɗa shi kenan kawai duk rantsuwar da za mu a iska sunan ki dai muzinaciya annabi ne ya faɗa duk macen da za ta sa turare ƙanshi na tashi ta wuce don aji maza kenan ta mazinaciya wannan macen ko ko uwarka ce ka ce ta bari ko ka ce ka ce ta bari in ko ba ta bari ba sunan ta mazinaciya ka ku gayan kai ƙarshe tun da aka ce uwa ko mata an ko kai ƙarshe inda dai ba ta son ta zama zinaciya kattasa turare mai ƙanshi wanda ƙanshi shi ke tashi ta ce za ta fita don aji ƙanshin abu huraira allah ji ƙanshi da rahma allah ya ƙara masa yadda masallaci ne zai je ga wasu mata za su je masallaci ya ji kanshi na tashi ya ce baiwa Allah ki koma ki je ki cira wannan kayan ki wanke kanshin a jikinki domin na ji manzan Allah yana cewa duk wadda ta shafa turare ta fita kanshi shi na tashi maza na ji matsayinta a wurin Allah ya ce fahiyar kaza wa kaza ai fahiyar tun. jama'ar musulmi kun gane wa alaikum salam Inda dai kanshin shi zai tashi ko menene ta fita ana ji a tsira mata ido ana kallanta shikenan kawai wa kullu aini hakanan duk wani ido wanda zai tsira mata ido zaniya shi ma idan mazinacin ido ne annabi ya ce zina hannu taɓawa. zinar kafa takawa ji zinar baki shine magana da mace zinar kunne jin maganarta a ƙarshe zakari ya gaskata asali da farji ko kuma su saba yanzu a wanda shi idan shi ne mazinaci kuma za a hukunta shi a lahira a matsayin mazinacin ido akwai wanda kunnen shi ne mazinaci a lahira za a hukunta kunnan shi a matsayin kunnan mazinaci ne a wanda hannun shi ne mazinaci saboda taba mata da yake da hannun matan da ba su halatta ya taba su ba shi kenan khamisan musiba da illoli da tabarruji ke dauke da shi na biyar malam ya ce a tabarruju ta hattukun tabarruji ke ta alfarmar shari'ar musulunci ne wa fadiha kuma wallahi abun kunya ne zubar da kai ne a gaban Allah zubar da kai ne a gaban manzan Allah zubar da kai ne a gaban duk wani mai imani sai dai in ba tabarrujin za a yi ba kin zubar da kanki gaba ɗaya kin sa kanki cikin abun kunya a gaban Allah a gaban manzan Allah a gaban duk wani mutumin arziki mai imani da kin yo tabarruji kin zube a gabansu in ko kika ga kin yi tabarruji wai tabarrujin bai zama miki abin kunya ba a gaban wani da kika wuce ta gabansa to wannan irin ki ne dama can irin ki jama'a kun gani amma kin yo tabarruji to dama kin zubar da kanki abun kunya ne haka a wurin Allah ga mai imani abun kunya ne haka a wurin annabi jama'a kun gane ko abun kunya ne a wurin duk mai imani ya ga tabarujin wata shi yasa mala abubakar gumi da Allah da daidai tafsirin nan da Allah ke cewa wa karna fi buyuti wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatul ula ku karanta radul azhani ya ce to da allah ya ce kar a yi fita da ado irin yadda jahiliya farko take yi to a ko ta jahiliya ne ta biyu da ma kun gane an ce tun ula to akwai saniya ne ya akwai ta managata yanzu kana kallo jahiliya ce saniya ga ta nan da indiya ke yi dressing da turawa ke yi sai ga wani ya ɗaɗɗako wata ta ɗaɗɗako ta kawo cikin al'ummar musulunci ta yi irin wannan shigar yau in ma ban da lalacewar 'ya'yan musulmi don allah jama'a wai 'yan fina-finai ne 'yan iska waɗanda kowacensu jarabawa ce karkenta ta yi ta faɗi uwarta ta tsine mata ubanta ya kore ta a gidan sai su ce wai sun yi fim ne wai don su koyar da mata yanda ake wa miji ado yanda ake zama a gidan miji ko aure fa bata taba yi ba amma kaji wai ita ce za ta koyar da mai aure wai yanda za a yi kuma yanzu su waɗanda suke kallon su sun yadda wai suna kallon su ne saboda ɗaukar darasi yanda ake yi wa miji yanda ake yin kaza wa ya gaya miki ta yi aure ai ba ta yi aure ba ita a ina ta san yanda ake wa miji karuwa ce yar iska ce ko dai jarabawa ce ta yi ta faɗi ta buwaye uwarta ta tsine mata uban yarsa yadda zai da ita ya kore ta a gidan shine ta je ta fara fim to da ta fara fim kuma wai kema ta aure mai mutunci wai ita kike kallo a fim ɗin da ta wai kina kwaikwayon yanda za ki rayuwa a gidan miji tur kin ko lalace jama'ar musulmi kun gane duk waɗannan dressing ɗin da za ga galibi 'ya'yan musulmi na yi wanda kai tsaye saba ma Allah ne da manzan Allah wala duk a ciki suke kallo duk a ciki suke kallo sai a ce wa fim ba za ka taba ganinta da ɗinki ba a fim ka ƙara ganinta da irin shi a wani fim ɗin ba zai yiwu ba saboda haka kullum da ta yi sabon fim ta haɗa sauran mata da aiki za a je a nemo ne a ga wani irin ɗinki ne da ma kun gani kamar yadda yau da yawa maza suka lalace sun biya ma 'yan ƙwallon kafirai wani abin da zai karya da safa da shi wallahi tallahi sai ya hau kan intanet ya ga wani ɗan ƙwallo da yake ƙauna wai da mai karya shi ma sai ya karya da irin abin saboda allah jama'ar musulmi wallahi tallahi yau haka ke faruwa a cikin wasu musulmi wannan wacce irin lalacewa ce mu da muke da mafi alherin shirya a hannu shiryar da annabi ya zo da ita jakuna dabbobi allah da kanshi ya ce musu dabbobi wula'ika kal an ami balhun adal jama'ar musulmi kun gane duk wannan abin da suke ya ce irin yadda dabbobi suke yi wallazi na kafa ya tamatta'una wa ya akuluna kamata a kullum al'amu sai ce naru masu wallahu amma wai su ne abeban ban sha'awar musulmi sai ga musulma ta yi wani dresin in ka kalle ta ba za ka taba tsammanin wannan tana da alaka da musulunci ba kuma ta ke ta tsakiyar musulmi kuma ana kanu kuma ba wanda ya isa magana in kai magana za ta ce ita ma musulma ce ko kafira ce ita ya mana ke kafira ce saboda ya manzan Allah ce man tasha bi qaumin fa huwa minhu ka karanta iktida'u usiratul mustaqim mukhalafati ashabil jahim na ibn taymiya duk irin dressing da kake na wasu mutane sayyidina ali ya ce ba za ka yi baran kiyama sai Allah ya tashe ka cikin su jama'ar musulmi kun gane ko Allah ya kyauta wa alaikum salam teloli da suke ɗinka mata irin wannan da sun san 'yan iskan mata ne za su fita da shi ne cikin al'umma to su ma sun zama daga cikin innan lazina na an tashi alfahishatu fil lazina amur da ta zo cewa ɗinka min irin wannan sai ce a ina za ki sa ko an gaya miki ni dan iska ne kina da miji shi kenan kawai an gaya miki ni dan iska ne shi kenan kawai wala duk sanda ta yayi mu wani dinki na iskanci wala ba za ta ƙara zuwa wurin ka ce to wannan ai masu zafin addini to kayi sa'a Allah kyauta وعن عائشة رضي الله عنها قالت الله يقارم عائشة يدى تشي قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الله ياتي أي ممرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها دم تدتتوب كاينتا أجدا دبا جدا مجنتا با فقد حتكت ستر ما بينها وبين الله عز وجل to ta kwaye makanta sitirar da ke tsakaninta da Allah duk wani rufin asiri duk wata sitira da Allah ya mata to ta kwaye ta mai da kanta tsirara a idan Allah jama'a kun gane ku? tun da dai ta tuba kaya a gidan da ba namijinta ba wannan hadisi al'imamu ahmad ya fitar da shi a mujalladi na shida shafi na 199 har zuwa shafi na 267 yana ta maimaita shi da isnadai daban-daban wal hakim fil mustadrak haka al-imam hakim a mujalladi na hudu shafi na 288 wasa hahahul hakim ala shartihima sannan imam hakim ya inganta shi hadisin a bisa ka'ida ta shar'in da bukhari da muslim suka aje kansu wurin karɓa hadisi irin wannan ka'ida da sharaɗin ya bi ya samu hadisin kuma ya inganta saɗi wa wafaka zahabiyu al'imamu zahabi ya dace da shi akan wannan hukunci ƙalal mannawi al'imamu mannawi rahimahullahu allah ka ji kanshi da rahma ya ce ƙauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wada a ba hafi gairi baiti zaujiha da annabi ya ce matar duk ta tuba kayanta ta aji su a gidan da ba namijinta ba kinayatun ne an takashufiha lil ajanibi wannan kinaya ce annabi ke yi game da yaye jikinta da take yi a gaban mazan da ajanibiyanta duk wadda za ta yaye jikinta a gaban mazan da ajanibiyanta ne watan akwai halaccin aure a tsakaninta da su ta yaye jikinta har su gani to wannan da ita annabi yake jama'a kun gane ko ta aiko an samu matsala ke domin mace za ta hau mashin sai ga sai an hango sharaɓarta ko sai an hango makyaggyamarta wata hadda matsanta ake hangowa jama'a kun gane allah ya kyauta wa adami tasatturi ha minhu da kuma rashin suturta kanta daga wurin ajanibiyai an gane to ita annabi yake nufi Allah kyauta faqad hatakat sitira ma baina hawa bainan lahi azza wa jalla ta yaye makanta sitirar da ke tsakaninta da Allah mai girma da buwaya li'annahu ta'ala anzala libasan domin Allah ya saukar da tufa liwari na bihi sau'atihinna dan mata su rufe al'aurorinsu ne da shi almar'atu ko kulluha auratu mace dukkanta al'aura ne duk wani wuri da ta bari ya fito aka gan shi in dai ba ta fuka da fuska ba shi kenan al'aura ya bayyana ta shiga cikin wannan karatun wa huwa libasu takwa ne tufa na tsoron Allah wa idza lam yattaqina Allah idan mata ba su ji tsoron Allah ba ta hunna suka bude al'aurorinsu hatakna sitira baina hunna wa baina lahi ta'ala to sai su kwaye makansu suturar da ke tsakaninsu da Allah maɗaukakin sarki wa kama hatakat nafsaha kamar da yadda ta kwaye makanta wannan suturar to sai Allah ya kwaye mata duk wani sutura da ke tsakaninta da shi walam tasin waja ya zamba ta tsara fuskar ta ba daga maza su rinka kallo wa kana zaujaha ta je ta ha'inci mijinta Ya yahtikullahu sitraha anan ne Allah ke keta sitirarta wal jaza'u min jinsil amal kullum ko Allah na saka wa mutum ne da gurgudan abin da ya masa Allah ke saka wa mutane da gwargwadon aikin da suka yi wal hataku kharqu satri amma wara'ahu shine watan yagi wata sutura abinda ke bayan sutura ya bayyana ana kallonsa walhatikatu alfadiha a nan alhatikatu da aka ce shine kunyatarwa allah zai kunyata ta bayan da allah zai rufe asirinta allah kyauta sai malin ya ce wa mithlu dhalika kwatankwacin wancan hadisin da muka gama ma sabata an fudala ibn ubaidin radiyallahu an abin da ya tabbata daga fudalatu dan ubaid Allah ya ƙara masa yadda ya ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah ya ce salasatu mutane guda uku la tas'al anhum kar ma kai tambaya game da ya Allah zai yi da su ba su kawai mutum uku kar ma ka tambayi kowa ya Allah zai yi da su ba ruwanka ba ma sai ka tambaya ba ba su kawai jama'a kun gane ko na ɗaya rajulun farakal jama'a mutumin da ya rabu da tarin jama'ar musulmi waɗanda kansu ke haɗe ya ware ya koma kan bidi'a, ya koma kan son zuciya to wannan kar ma ka tambaye Allah zai da shi za ka bata yawun ka wa asa imamahu ya saba ma jagoransa da ma musulmi kun gani wanda ke masa shugabanci na addini ya saba mai famata ya je ya mutu a haka asiyan yana mai saban Allah akan abin da yi wa amatun mutum na biyu annabi ya ce da baiwa au abdun na akwai au au abdun ko kuma wani bawa a bakamin sayidi wanda ya guje wa mai gidansa famata ya tafi can inda ya gudu a can ya je ya mutu jama'a kun gane wannan kakka tambaye kowa ya Allah zai da shi ba shi kawai in ma kai tambaya ka bata yawunka wannan ba sai kai tambaya ba game da ya Allah zai da shi wamra'a ghaba anha ha sannan da macen da mijinta ya tafiya bai nan gari ko kuma ya fita ya tafi ofis ko shago ko ya tafi gona ko ya tafi wani wuri can bayi dai gidan tare da ita wa kada kafaha ma'unatid duniya duk abin da ya shafi wahalhalu da rayuwar duniya ya isar mata ya ɗauke mata fatabarrajat ba'dahu sai ta caɓa ado ta fita waje ta tafi anguwa ta tafi maza na kallanta falatas al'anhu wannan kakka tambaye kowa game da ya Allah zai da su ba su kawai kenan za su ci ubansu a rabu da su wannan karka tambaye kowa game da su ba su kawai jama'ar musulmi kun gani Allah kyauta akhrajahu al-bukhari fil adab al-mufrad al-imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi a adab al-mufrad lamba hadisi watan na da casa'in, ibn hibban lamba hadisi na hamsin wal hakim a mujalladin farko shafi na ɗari da tara. wal imamu ahmad mujalladi na shida musnad kenan shafi na sha tara. fihi a cikin wannan hadisi anna hadhihi al mar'a al wannan mace maha'inciya ihtajat ila ghayabi zawjiha hatta ta kullun zaka ga tana so mijinta ya tafiya batta an gane ko har dai ta sami yin ado ta fita titi maza na kallanta Allah ya kyauta a asana na kulu fi nisa ina yawmin lati la ya ko la ya tajna ila zalika don Allah menene tunaninmu game da matanmu na yau waɗanda a yau ba su da bukata haka amma suke caɓa ado su fita ɗin bal yartakibna kibna akba tabarruj wa wa ab hashisha wa ab hashisha wa ab ha shi hakina yace suna aikata akbahi anwa'i tabarruj mafi munin caba ado wa abhashi shaha da kuma mafi alfashatta za su aikata su fita bal wa ikraru waridan min azwajihinna a'udhu billahi ba ma wai su ne suke yi ba akwai goyon baya da kuma nuna yardan mazajensu a kan su haka ɗin wannan 'yan boko kenan sai dai wanda allah ya tsari mutum yana son matar shi ta caɓa ado shi ne yake goyon bayanta yana tabbatar da ita akan yin haka kuma ya yarda ta yi jama'a kun gani ta caɓa ado ya ɗauke ta a mota ya yawo da ita idan aka je wani shopping complex sai ya zama shi a mota sai ta fita ta shiga shagon sai ya rinka kallon mutanen da ke kewayen wurin idan ya ga ana ta kallanta ɗan abin da ta siyo aka ruko mata kwando aka biyo ta sai ya buɗe buɗin mota yana ciki a sa mata kayan ta mayar ta rufi tana dawowa sai ya ɗanya haka ya buɗe mata ƙofa sai ya mata haka kawai watan ta gama biya Allah ya kyauta wa alaikum salam haramun ne mutum ya fita da matashi da ɗan yawo da ita bayan la'asar na shakatawa ba ya haramta ba wanda ya haramta amma abin da aka ce ta caɓa ado ya fita yana yawo da ita dan a ga adan har ma ya je wani wuri da ya kamata shi ya je ya abin da ya kamata ya a wurin ba zai ba sai ya ce ita ta fita yanzu kana kallo ko kaduna matsalar tazo sai ya ga wai namiji na kwance a gida asabar ko lahadi wai mace ce za ta hau mota ta je kasuwa yana kwanci a gida kuma ku dibi irin kasuwannin na kaduna jiya mutsin da ke ciki ta bangaji wannan wanda ya bangaje ta allah ya kyauta na'am na'am warin kashi ya eh kun sa ko wanda tun asali za ka yana da irin wannan matsala na warin kashi ɗin ko to amma babban abin da ke jan shi shi ne istimna'i shi ne mutum ya rinka fitar da mani ba ta hanyar yin jima'i ba wani yana haifar da wannan warin kashin in mutum na da shi to za ka ga bai kaiwa ya damu kowa amma in yana da wannan ɗabi'a sai ga yana warin da yake damun kowa kun gani ko da ya runguma wacce ne sai ya yi mani da ƙarfin tsiya ba ya sa'ad da ita ba ko yarinya ƙarama ko ya runguma namiji ya matse shi sai ya mani ai shi ke haifar da irin wannan kuma yana haifar da kansa ta ƙashi Allah kyauta wannan duk karanta tarbiyatul aulad ulwan di ya kawo matsalolin da haka ke haifarwa ai kun gani ga namiji na kwarkwata duk wannan matsalolin na haifar da haka ka kaga namiji na doyi ɗoyin da ya wuce misali an gane ko? walaikum salam E. Hmm. E. sai kai sallama wata yana magana ne akan irin watan 'ya'yan ƙannin mahaifiya ko yayin mahaifiya ka kai musu ziyara to ya kuma sai a ce sai sun abin nan to ai ba bala'i da masifa dama kamar irin wannan kun gani saboda ai a irin nan saban Allah ne amma ana jin ma ba saban Allah ba wai saboda kana ganin 'yar kanin mahaifinka ce ko 'yar wan mahaifinka ce saboda haka sai ka je ka zauna da ita babu hijabi wani zubin ma ba dan kwali a kanta kun ga yanzu shedan ya kawatar da tunani a zuciya yana zuwa mutum cewa haka ma ba saban Allah ba ne da ma kun gani ai in kaga ta zama ta zauna gaban ka babu laifi a shari'a to an ɗaura maka aure da ita ne amma za ka yi sallama zumunci gaskiya ne amma akwai aure tsakaninka da ita za ka shigo ta ɗauki hijabinta ta sa amma ita kannuwar uwar taka sai ta zauna ba hijabi a jikinta saboda ai ita kannuwar ka ce ba aure tsakanin ka da ita jama'a kun gani kuma wallahi tallahi kun ga wannan al'umman da wahala ta fahimci wannan matsalar yanzu duk wanda ya ce ma zai haka kai ba za ka shiga gidan kannuwar mahaifiyarka ba in tana da 'ya'ya'yan mata sai sun sa hijabi sai a ce tab to wanda wani irin zumunci ne wani irin zumunci ne na musulunci shi ya ka yi kawai ko kuma wanda kuka sai na maguzanci mu kuma yanzu allah ya tsire mu musulunci muke yi kenan wa salam to shi wannan karatu ya alakasa da gidajen haya duk wanda ke gidan haya to ya sani dama yana daga cikin matsalar rayuwa ta farko zama a gidan haya jama'a kun gani baka isa ka yanda ko bautar Allah ce yadda ake so haka za ka yi a gidan haya jama'a kun gani yana daga cikin matsalarsa wallahi duk wanda ke cikin gidan haya zai tara sauran mazajen a zauna a tsarin yadda ya kamata a zauna tare da iyali kar wata ta fito daga daki sai da hijabi ta ji tsoron allah kowa ya gaya wa matashi ko kuma ku tari gaba ɗaya mazajen gidan a kira su a ce to ga mu gaba daya mun yi ittifaki ba mu yadda mu ga wata mace a tsakar gidan nan da zani kamun kirji ba ba mu yadda ba sannan wannan banɗakin kar wata mace ta je shi kada wani namiji je wancan banɗakin da ma kun gani sannan duk wadda allah ya azata mijinta ya sai bidiyo ko ya sai cd ko mp3 ko ma menene to ba mu yadda a zo da kaset kowane iri ba ne sai mun yadda da wannan kaset din a sashi a gida amma ga wannan sai in mutane da masu fahimta irinka sai in mutanen arziki ne irinka amma in ba haka ba sai dai ka to ka doka ita ce za ka ta dora ta ɗaura ta akan tafarki shi yasa kuka ga larabawa suke cewa aljaru kablar dari ka fara kallon